Sakataren harkokin wajen kasashen Amurka ya gana da Firaministan Isra'ila kan rikicin gabas da tsakiya. Masu aikin ceto a Sudan sun tabbatar da mutuwar mutane ashirin a wani hari ta sama. Kasar Angola ta zargi mayakan 'yan tawayen Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da saɓa yarjejeniyar tsagaita wuta. An tabbatar da mutuwar kusan mutane ashirin sakamakon hari ta sama da dakarun Isra'ila suka kai kusa da wani asibiti da ke kudancin birnin Beirut fadar gwamnatin ƙasar Lebanon a wannan talata yayin da ake ci gaba da fafata yaƙi tsakanin dakarun na Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hezbollah. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta Lebanon ta ce akwai yara hudu cikin waɗanda suka halaka sakamakon farmakin. haka na zuwa lokacin da sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken wanda yake ziyara a yankin gabas ta tsakiya ya gana da firaminista benjamin netanyahu na isra'ila game da hanyoyin neman dakilar rikice-rikicen da ake fuskanta a wannan yanki wannan rikici na gabas ta tsakiya ya barke a watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 lokacin da 'yan kungiyar Hamas na Falasɗinu suka kai hare-hare cikin Isra'ila tare da halaka mutane game da garkuwa da wasu zuwa yankin zirin Gaza. Abin da ya janyo Isra'ila mayar da martani a cikin yankin na zirin Gaza na Falasɗinu. Shugabanni na ci gaba da zuwa taron kungiyar BRICS da ƙasar rasha take ɗaukar nauyi inda ake sa ran shugabanni 22 za su halarci wannan taro da yanzu haka manyan shugabanni irin shi jinping na ƙasar china da firaminista narendra modi na ƙasar india duka suka riga da suka isa wannan gari na kazan da ke ƙasar ta rasha firaministan na india ya nemi shugaba vladimir putin na rasha ya duba yiwuwar samun zaman lafiya tsakanin ƙasarsa da kuma ƙasar ukraine domin kawo ƙarshen fafatawa tsakanin ƙasashen biyu masu aikin agajin ceto na ƙasar sudan sun bayyana cewa mutane ashirin sun hallaka ciki har da yara sakamakon hari ta sama a birnin kartun fadar gwamnatin ƙasar sannan wasu mutanen kusan talatin suka jikata. haka na zuwa lokacin da rundunar mayar da martanin gaggawa ta hallaka wasu mutanen 25 a wani ƙauye da ke gabashin ƙasar kimanin mutane 150 suka hallaka sakamakon yakin nasu don tsakanin dakarun gwamnati da rundunar mai da martanin gaggawa tun lokacin da yakin ya barke tsakanin bangarorin biyu a shekarar da ta gabata ta 2023 ake ci gaba da samun zargin da ake yi wa duk bangarorin na da ke yaƙi a Sudan game da aikata laifukan yaƙi. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. Kasar Angola ta zargi 'yan tawayen kungiyar M23 ko m bentuwa da ke samun goyon bayan kasar Rwanda da kare ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. gwamnatin angola ta fitar da sanarwar da kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya gani a wannan talata haka na zuwa lokacin da sojojin na jamhuriyar demokaradiyyar congo suka bayyana sake kwato garin kalambe na gabashin kasar daga hannun 'yan tawayen na m23 wanda suka kwace a karshen mako ƙasar ta jamhuriyar demokaradiyyar congo ta shafa shekara da shekaru tana fama da tashe-tashen hankula na ƙungiyoyin 'yan tawaye musamman a yankin gabashin kasar mai albarkatun arzikin ƙarƙashin ƙasa inda yanzu haka kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari shida suke rayuwa a matsayin 'yan gudun hijira a karan farko an tabbatar da samun mutum ɗauke da cutar ƙyandambiri a jamus kamar yadda cibiyar kula da cutuka masu yaduwa ta ƙasar ta robert cook ta tabbatar a wannan talata ana kyautata zaton mutumin da aka samu ɗauke da cutan a birnin cologne wanda yake da shekaru 33 da haihuwa ya samo cutar daga yankin gabashin afirka kamar yadda ma'aikatar kula da lafiya ta jihar north rhine-westphalia da ke yammacin jamus ta tabbatar a tsakiyar watan agusta aka samu cutar ta kyandar biri karar farko a wajen nahiyar afirka lokacin da aka gano wani dauke da cutar a kasar sweden Shugaban ƙasar Jamus Frank Walter Steinmeier ya ba da lambar yabo ga tsohon sakataren ƙungiyar tsarauta ta NATO ko OTAN ya Stoltenberg saboda shekaru goma da ya kwashe yana aiki da ƙungiyar wadda take da tasiri ga tsaron Jamus. Ranar ɗaya ga wannan wata na Oktoba da muke ciki Stoltenberg ya je aiki a matsayin sakataren ƙungiyar ta NATO. Shugaban kasar Steinmeier ya nuna jinjina ga Stoltenberg lokacin bikin bada lambar girmamawan ta Jamus. Saboda kwazo da kwarewar aiki da tsohon sakataren kungiyar tsaron ta NATO ya nuna a shekaru goma da ya kwashe yana jagorancin kungiyar mai tasiri game da tsaro a duniya. Akwai manyan baki da suka halarci taron bada lambar yabo da suka hada da Boris Pistorius, ministan tsaron ƙasar Jamus. masu sauraro gaba ɗaya da muka kuma ka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen Hausa na DW mu sake kuma gare ka Musa Tijjani Ahmad. Toma da da Suleiman Babayo da ya karanto mana labaran duniya. DW harkokin yau. rahotannin mu ne za ku ji cewa wata sabuwar takaddama ta kunno kai a majalisar dokokin kasar ghana dangane da batun shugabantar bangaren masu wurin jayi muna tafi da kayatattun shirye-shirye ciki har da ciniki da masana'antu da duniya mai yayi har ma da ra'ayoyinku to amma bar mu fara da jigon rahotanninmu. mu A talatar nan ce shugabannin kasashen duniya 24 suka hallara a birnin Kazan na kasar Rasha don gudanar da babban taron kungiyar kasashen BRICS waɗanda tattalin arzikinsu ke haɓaka cikin sauri kuma ke neman zama kishiya ga kasashen yamma karkashin jagorancin Rasha. A karan farko wato a karan farko kenan da Rasha ke karɓar bakuncin wani babban taron duniya tun bayan farmakin mamaye Ukraine da ta yi abdulkarim muhammad abdulkarim ya hada mana rahoto akan yadda shugaba vladimir putin ke son nuna wa kasashen yamma cewa su na mayar da ƙasarsa saniyar ware bai samu nasara ba wakilai daga kasashen duniya sama da talatin ciki har da shugabanni 24 ke halartar wannan gagarumin taro na brics waɗanda suka kunshi kashi 45 cikin 100 na yawan mutanen duniya kuma kashi 35 cikin 100 na ƙarfin tattalin arzikin duniya daga cikin jigajigan kungiyar da ke tsawon gaba wajen sauka a birnin kazan don halartar taron akwai shugaban china shi jinping da firaministan india narendra modi da kuma shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa yayin tattaunawa su kan taron na brics firaministan indiya narendra modi ya bai shugaba vladimir putin ta yin shiga tsakaninsu da ukraine don sulhunta su da nufin wanzar da zaman lafiya tsakanin kasashen biyu excellency ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता ya ce hakika ka samu nasarar jagorantar gina wannan kungiya ta brics tsawon shekara guda da aka shafe ana fafutukar kafata ta ina taya ka murna akan wannan nasara daga cimma shekaru goma sha biyar bayan fara wannan motsi har ma gashi yanzu kasashen duniya na rigyargen shiga cikin ta kan batun rikicin ukraine kuwa kamar yadda na faɗa a baya na yi amanna cewa kamata ya yi a warware wannan takaddama cikin ruwan sanyi ina goyon bayan duk wani shiri na samar da zaman lafiya nan kusa kuma ni da kai mun samu damar tattauna wannan batu a yau bayan kammala jawabin mr modi ne sai putin ya fara nasa jawabin kamar haka Российско-индийские отношения носят Ya ce alaƙar Rasha da Indiya tana tafiya ne cikin kyakkyawan yanayi na aminci da yarda, kuma za mu ci gaba da gina ta akan wannan gwadabe ministocinmu na harkokin kasashen waje na ci gaba da tuntubar juna akai-akai batun harkokin kasuwanci da cinikayya na cikin yanayi mai kyau matuƙa kuma ina maraba da matakin indiya na buɗe babban ofishin jakadancin ta abin kazan wanda zai taimaka wajen faɗaɗa dangantaka mai daɗi da ke wakana tsakaninmu yanzu haka расширение дипломатического sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres na daga cikin mahalarta taron na brics kuma a ranar alhamis mai zuwa zai gana da shugaba putin a daura da taron don tattauna batun yakinta da ukraine wanda majalisar ke fatan ganin an kawo sa ƙasashen da suka yi uwa da makarbiya wajen kafa wannan ƙungiya sun hada da brazil da rasha da india da china sai afirka ta kudu da iran da masar da habasha da kuma haɗaɗɗe daular larabawa da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan isassa zauren taron shugaban afirka ta kudu sirin ramaphosa ya bayyana rasha a matsayin babbar aminiyar ƙasarsa wadda ta taimake su tun lokacin da suke fafutukar yaƙi da wariyar launin fata don haka za su ci gaba da goyon bayanta a ko da yaushe taron wanda aka fara a talatan nan 22 ga wannan wata na oktoba za a kammala shi ne ranar alhamis hudu ga wata rahoton abdulkarim muhammad abdulkarim kenan to har yanzu dai dangane da wannan batu na dai birnin na kazan na kasar rasha ya dauki harami daga mahalarta taron na brics daga kasashen duniya ciki har da shugaban afirka da ke zawarcin shiga kungiyar daga nan bon na tuntubi ambasada ismail ahmad mai sharhi kan siyasa da diplomasiyar afirka inda ya ce kasuwanci da tsaro da kuma ma'adanai na daga cikin dalilan kulla alakar duk da cewa akwai bukatar shugabannin afirka su tsaya da kafafunsu. Ƙungiya ce wadda take kusan za a ce tashi domin ta game a manyan ƙasashe da tattalin arzikinsu yake tasowa wanda kuma a yanzu ƙasashen Afirka sun daɗe suna jingina da ƙasashen yamma musamman waɗanda suke iko da arewacin duniya irin su Amurka su Faransa da sauransu. Kana kuma sun dogara da irin rance da ake yawan basu daga bankin duniya da IMF in ka bi kasashen ɗaya bayan ɗaya na brics ɗin ka ga kowannensu zuwa yanzu ma yana da hannun jari a afirka brazil ta fi kowa hannun jari a afirka bangaren noma rasha tana da hannun jari bangaren gwal china ita ce uwa uba ta fi kowa hannun jari bangaren sanya hannun jari ɗin kamfanonuwa da gine-gine da sauransu india ita ma tana tashi wurin kafa kamfanonuwa sai kuma afirka ta kudu wanda ita kanta afirka din take mm. saboda haka duba da irin fito da sababbin hanyoyi da kungiyar brics din ta yi domin ta kalubalance kungiyar g7 mai rike da tattalin arziki to dole afirka suna ganin akwai damammaki akwai batun sabata mm. juyata tsakanin najeriya jamhuriyar demokuraɗiyyar congo angola da sudan dangane da alakar kasuwanci da kuma batun ma'adanai me za ka iya cewa a kai eh to ai abin da ke faruwa shine su waɗannan ma'adanan da ke waɗannan ƙasashen ma'adanai ne masu yawan gaske wanda kuma turawan yamma musamman waɗanda suke a ƙungiyar g7 sun daɗe ana amfana da su suna cinikayya ko kuma suna ɗiban waɗannan ma'adinai din saboda haka yanzu wata dama ce da ta zo a kan su waɗannan ƙasashe na brics wanda suna ganin cewa in suka haɗa hulɗarsu da ƙasashen afirka sai sun fi samun tagomashi a fili fiye da yadda suke samun shi a can da yawa an ba su lamani daga imf da kuma a bankin duniya wurin aikace-aikace sannan kuma ga ƙa'idoji waɗanda ake sanya musu Tasirin wace ƙasa ce daga cikin BRICS ke bawa Afirka sha'awar shiga gamayyar? A babu tasiri sama da ƙasar China, domin ƙasar China ko da aka kafa bankin da ake kira New Development Bank su waɗannan ƙasashen a BRICS su suka kafa shi domin ya tallafawa ƙasashe mambobin BRICS da kuma wanda ma ba mambobi ba wurin ba da rance rasha da india da brazil sun ba da dala biliyan goma sha takwas takwas su. amma china ita ta ba da dala biliyan arba'in afirka ta gudu ta ba da dala biliyan biyar to amma kuma rasha ta fuskar siyasa da haɗin kai da neman kudancin duniya wato global south kenan kudancin duniya ya samu cikakken haɗin kai ya zamanto ba wai umarni yake karba daga global north ba kasashen da suke a arewacin duniya da yamma kamar su amurkan da turai din ya zamanto a rasha ta fi kowa son a yi wannan shi sa ta yi kokari ta janyo kasashe irin su egypt a bara kasashe irin su ethiopia da kasashe irin su iran da daɗe daular larabawa da kuma ƙasar saudi arabia da ake ganin tana dab da zama mamba ita ma ko da ta ma riga ta shiga amma ba a tabbatar mata da mamba ba. Shin baka ganin lokaci ya yi da ya kamata Afirka ta tsaya da kafafunta? A kowace fuska duk wata ƙasa da ka gani a duniya duk wata ƙungiya da ka gani a duniya tsayawa da kafarta ce ta janyo ta iya samun faɗa a ji ta iya haɗa kutun gwila ta iya rike tattalin arziki ta iya sa doka a bi a duniya ambasada ismail ahmad kenan mai sharhi kan siyasa tsaro da diplomasiyar afirka to daga siyasar brics sai siyasar kasar ghana a nahiyar afirka wata sabuwar takaddama ta kunno kai a majalisar dokokin ƙasar ghana dangane da batun shugabantar bangaren masu rinjaye na majalisar ƙasar da kuma batun cece kuce kan fashin wato bakin masana kenan dangane da al'amuran da suka shafi shari'a a makon jiya ne dai bangaren gwamnatin kasar ta gana ta koma adawa sakamakon saiwa sheka da wasu wakilan jam'iyyar gwamnatin suka yi wakiliyarmu jamila ibrahim mai zango na dauke da rahoto daga accra gana. kamin wannan takaddamar dukkanin bangarorin na da kujeru 137 abinda ya tilasta marasa rinjayen da ya koma da rinjayen a yanzu amincewa da matsayin Tambayar ita ce anya ko an yi koyi da tsarin doka da oda a cikin waɗannan makonni kuma a yayin da ake dab da kaiwa babban zaɓe ta waya ga jawabin Dr. Tony Edo, dattijon ƙasa kana tsohon ministan tsaro. ya ce abin kunya ne a ce akwai wani yunkuri daga majalisar zartaswa da bangaren shari'a na lalata tsarin shugabancin kasar a bisa kaucewa kundin tsarin mulki domin kundin tsarin mulki da tanade-tanadinsa bai kirkiri wani gibin wani gyara ba ga kotun koli ayyukan majalisa da suka saba wa kundin tsarin mulki su ne kotun kolin kasar ke da hurumin zartar da fassara ba ma hukunci a kansu ba makasudin wannan cece wanda ba farko kenan ba da ake fuskanta ba kuma koshin duk wani takaddama na majalisar dokokin irin wannan musamman akan maganar shigowar soji a majalisar dokokin wani gwaji ne akan kundin tsarin mulkin kasar masanin kimiyyar siyasa dr richard amakoba ya ce akwai tarin kurakurai a yadda aka rubuta kundin tsarin mulkin kasar kuma a hakan za a iya cewa babu wanda ya tafa kuskure ga dukkanin bangarorin wannan shine fakat shi yasa muka fada wannan tsaka mai wuyar don shi ta yaya ne idan wani dan takarar neman shugabanci ya tsaya a zaman kansa ba shi da wannan yancin ko kuwa idan mutum ya shiga wata jam'iyya ba zai iya sauya sheka ba me yasa domin kowane bangare zai kasance ne ya aiwatar da hukunci a bisa hurminsa da yancinsa da doka ta tanaji. a shiga majalisar kenan inda dukkanin bangarorin suka cakudu a bangaren masu rinjayen gana daga bisani marasa rinjayen a yanzu npp suka fice wanda ya janyo wake-wake daga bangaren ndc jim kaɗan bayan ficewar da yi shugaban marasa rinjayen a fenyo markins ya gana da manema labarai kuma a kaɗan daga cikin bayanansa ya ce al'adarmu al'ada ce ta kiyaye doka tun daga shekarar 1992 wajen kare zaman lafiyar nan da muke mora a yanzu da ya iso kanmu ba za mu bada wata dama a cikin rashin tsari ba da ndc ke nema ba ba za mu yi wannan wasan kwaikwayon da su ba na yunkurin gurɓata demokuraɗiyya da lalata ƙasa ba mun fahimci cewa da siyasa amma kamata ya yi mu yi ta da tsarin la'akari da jama'a dama dai hukuncin kotun akan majalisa ce da kakakin ba wani dan majalisa ba don shi dole mu tsayar a nan kuma mu girmama hukuncin satin da ya kasance a dimokuraɗiyyar mu tun daga 1992 don haka na yi amanar cewa ko da baya ra'ayin hukuncin kotun koli ya san na yi duk da kauracewar dai majalisa ta ci gaba da sabgoginta ba tare da tangarɗa ba har a jiran hukuncin kotun na ƙarshe Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa Ghana. To rahoton nan na zo muku ne daga sashen Hausa na DW Musa Tijjani Ahmad ke cewa a dakace mu. madalla yanzu kuma sai batun tattalin arziki a tarayyar Najeriya. To ga dukkan alamu an kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin kamfanin mai na Dangote da kamfanin NNPCL na Najeriya kamar yadda za ku ji a rahoton Ubala Musa daga Abuja. Sun dai ɗauki lokaci suna nunin yatsa har ma sun kai zuwa gidan alkali tsakanin babban kamfanin mai na ƙasar NNPC da kuma tattaɗe tilo da ke aiki cikin ƙasar a halin yanzu. To sai dai kuma wata sanarwa ɓangare na kamfanin Dangoten na nuna alamun kai kacin takaddamar mai zafi dan gutan da ya ce an shirya kuma ana samun gagarumi na ci gaba a dangantaka da ke tsakanin bangarorin guda biyu matatar da ta ce tana shirin janye wata karar da ta shigar a gaban kotu a cikin watan naira da ke tafe da nufin tabbatar da komai daidai a tsakanin bangarorin guda biyu a cikin watan satumba na jiya ne dai dangote ya nemi wata kotun soke lasisin kamfanin npc da ma wasu manyan dalilai guda shida na shigo da mai cikin kasar dangote ne har ila yau ya kuma nemi biyan tsabar kuɗi naira miliyan dubu ɗari a bangare na hukumar kula da harkokin mai ta kasar da ta bada izinin shigo da mai ga kamfanonin daga farkon fali. kafin sabon matakin da ke nuna alamun ƙarshen rikicin mai tasiri to sai dai kuma da da kokari na mai da makaman ana ta nuna damuwa bisa lawan matatar da ke sarrafa gangamai dubu da shida hamsin a kusan kullum kuma hanya ɗaya tilo ta samun mai a tsakanin miliyoyi na 'yan ƙasar ibrahim shehu da yana lawan sakatare na ƙungiyar dalalan mai ta ƙasa kuma ya ce ba daidai kyara matatar ma mai harkokin mai cikin ƙasar a halin yanzu ba daidai bane ba tsari kuma ba wani kishin kasa bane ba a ce wai an bar dangote shi kadai ya dinga shigo ya bada mai a Najeriya a'a akwai wayansu da suke da matatan su duk da cewa ba su kai nashi girma ba akwai wanda suke kokarin ginawa kwanan nan a shi kasa Koriya ta shigo ta ce ta gina matatu